idan ba manta ba da farko dai ya dace da safiya ta uku ga watan ramadan hijira 1447 wanda ya dace da safiya ta 20 daidai ko ga wata na biyu shekara ta 2026 miladiya ta annabi isa alisatu salam idan ba manta ba jiya dai mun ƙari karshen aya ta 83 to amma za mu kuma ta 75 saboda alaƙar zance zuwa abin da ya shi sauwaka a cikin wannan sura mai albarka suratul eh, shu'ara دفاتر الله Allah ya tada mu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين تتونا تتكبى دا قدانا وكان نبي إبراهيم دا متى ننسى قال musu a أفرأيتم ku kalli ma kuntum abudun abuwan da kuke bautawa ba ku kalle su da kyau ba ku gansa ba ne kuma ku bani labarin su ya kuke gani antum wa aba'ukum kuma aqdamuna ku da iyayenku na farko abuwan nan duk da kuke bautawa fa innahum aduwwun li ni makiyana ne ni na san su na kaunar su Ba san su eh illa rabbul alamin kadai wanda zan bautawa wanda zan su wanda zan kaunata wato shine ubangijin talikai sai irga abubuwa guda takwas da Allah ya masa wanda kuma su ba su iya faɗa ɗaya daga cikin wancan abubuwan da da za su iya cewa wancan gumakan da suke musulunci na farko allazi khalaqani wannan da ya halicce ni Allah shine wanda ya halicce ni tun daga digon mani ya halicci asali na tushe na tsatsona fa huwa yahdini kuma shine ke shiryar da ni zuwa ga duk abin da ya dace da ni wannan shirya ta farko shan mama yaro yana karfi sai ga yana jari yana tuko haka haka da shauransa kai yana neman mamaye kai baki har yanzu duniyar nan ya dinga bin abin da ya dace da abin da bai dace ya kauce abin da bai dace ba wallazi huwa yut'imuni shi wanda yake ciyar da ni wa yasqin kuma yake shayar da ni wa idza maritu idan na rashin lafiya fa huwa yasqini shine yake warkar da ni wallazi yumituni kuma shine wanda yake kashe ni wa suma sannan kuma zai rayar da ni wallazi atma'u shine wanda nake kwadayi nake haso nake haba haba nake Allah Allah an yaghfir li ya gafarta min khati'ati zunubaina yawmiddin a ranar sakamako to da ya fado yana abubuwa in ka irga zai baka abu guda takwas sai ya kama addu'a sai ce rabbi ya ubangiji na habli shukma ka bani ilimi ka bani fahimta wal shakki bi salihin kuma ka haɗa ni da bayan ka nagari. malamai suka ce a nan idan ka lura na abuwa ga baki ɗaya annabi ibrahim ya tattare halitta da natija manufar halittar ga baki ɗaya sannan kuma sai faɗa abin da zai tattare maka wa'in abubuwan duka wato shine ilimi da kyakkyawar fahimta da Allah subhanahu ta'ala zai dasa maka wannan juga ne wata ilimi da ubangiji subhanahu ta'ala zai baka rabbi habli hukma Allah ka bani ilimi ka bani fahimta wa ashqini bis salihin ka hada ni wato da bayin ka waɗanda waɗanda suke na waja'alli ka sanya mu lisanu sidiqin wato harshe na yabo fil akhirin a halittun karshe ma'ana har duniya da ta tashi Allah ka sa duk wanda ya ji labari na sai mun addu'a kowa sai ya kaunace ni kowa sai ya so ni waj'alni kuma ka sanya ni min warasati jannatin na'im daga cikin waɗanda za su gaji aljanna ta ni'ima waghfir li abi ka gafarta wa babana innahu kana min ad-dhalin lalle shi ya kasance daga cikin batattu kafirai wala tukhzini kar ka zartar da yau mai ba'asun yawma yub'asun yawma la yanfa'u ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم kafin wannan idan ka koma baya san da kake magana wa'ancan ni'imomi da Allah subhanahu ta'ala yi to malamai suka ce a iya wa'annan ayoyi da Annabi Ibrahim ya faɗa ya haɗe duniya ya haɗe lahira gaba ɗaya domin maganar wato allazi khalaqani Shi ne wanda ya halicce ni kaga ma abin nan da abin da ake kira ilmul ajinna likitanci ya shiga tun daga samun ciki tun da renon cikin a ciki yadda za a haife shi a tashrih ilmul ajinna da sauransu duk wani abu da yadda za a samu cikin da yadda yaro zai zauna lafiya duk wannan aiki ne na Allah subhanahu ta'ala tare da cewa kuma wani abu da Allah ya danka muku je ku bincike kan wannan fa huwa yahdini kuma shine wanda yake shiryar da ni wannan hidaya din ba hidaya ta addini ba <coughs> ita hidaya musulmi hidaya nusantarwa yake so kullum shi yasa ka ci kullum a sallar na cewa ihdinas siratal mustaqim ka shirya da mu tafarki madidi tafarki madiji shi ya hada bauta wa Allah kadai yadda za ka samu tattalin arziki yadda za ka rayu kalau yadda za ka mutu kalau yadda za ka je ka samu Allah kalau yadda za ka samu rayuwa mai kyau <coughs> wallazi huwa yut'imuni kaga magana abinci ya shigo ya ake samar da abinci ya za a samu abinci mai kyau ya za a kaza kaza da kyau duk ya shigo wa yasqin ya za a samu abin sha duk wannan ya shigo aikin Allah ne da kuma wani abu da Allah ya danka a hannunku ya ake a samar da abinci mai abinci wani abinci ne yake gyara jiki wani ne yake inganta rayuwa wani ne yake kaza wani ne ke kaza duk ya shiga ciki wai za mu rikto idan ne rashin lafiya shine ke warkar da ni me yake yake kira menene rashin lafiya ya samun cututtuka ana samun cututtuka daga pollution gurbatun iska kwarai da gaske da zarar iska ta gurɓata kamar da malamai suke faɗa cewa in iska ta gurɓata dole a samu rashin lafiya ta yawa ya eh, kwarai da gaske in dai iska ta gurɓata yanayi ya gurbata to za a dinga samun rashin lafiya shi sai ga mutanen karkara sun fi mutanen birni ƙoshin lafiya saboda can iska tana nan safiya naqiya wato a wanke take tana nan yadda Allah ya halicce ta a nan ko ga magana kamfanonuwa din nan kuma wannan abu ma da abin da ake a nan yankuna na Afirka bai kai na kasashen turawa ba shi yasa suke cewa nan da wani lokaci za su yi kokari su kunno tuwo nan saboda su guraren su ya ɓaci idan aka sami yanayi ya gurbata, ko shuka aka yi abin ba zai kyau ba amfanin ba zai kyau ba haka Allah ce wal baladu tayyib ya kharju nabatu bi izni rabbih wallazi khabusa la yakhruju illa nakidan wato garin da yake mai kyau yadda yake yana nan yadda Allah halicce shi na tayyib yakhruju nabatuhu tsaron san ya tashi fitowa zai fito da kyau bi izinin rabbi da izinin Allah wallazi khabusa yanayin da ya gurbata da hayaki da abubuwa na da da gwalo na kamfani da abubuwa da sauransu da wannan ka rasa za ka ci abinci ga dinga wani baki baki kai dai ba abin nan daga ina da wani kamfani ce ƙurar kamfani ce ta shigo maka kaga wannan ƙurar za ta baka zuwa ga kansa duk da ce take zama kansa ta toshe kafofin jini ta shiga kaza kaza kaza ta duk la ya kharji ko da ta zai fito ba zai fito ba illa nake da sai a gurɓace cikin wato rashin kyau da idan kana da yan uwa iyaye rabi a birni rabi a karkara za ga na karkara sun fi tsawon rai na birnin nan da nan suke mutuwa su ƙare ka auna da kyau kowa ni ma a na akan irin wannan ina da wannan iyaye na galibi da suke karkara suna nan waɗanda suke birnin duk sun ƙare wannan shi ne ka'ida karabi wannan idan yanayin ya gurɓata ka'ida kenan kaga wannan abu na farko inda ake samun rashin lafiya gurɓata yanayi na biyu a abincin da zaka ci idan baka da balance diet baka da tsarin cin abinci kai kullum ka ci ka ba a cin wani abinci sai in abincin ciki ya gama narkewa sai an ji yunwa ake cin abinci ba a cin abinci sabahalulan ba a cin abinci kawai sudan ba a yi ba a yi shine habu mai ta'am ko ko akal ta'am kabin habu mai mata'imi dole ka ga wannan can da ka ce narke tuku hadisi ce ba cikin sai musulun wani ya ce annabi Allah mun zo ne mu ba ku magani zai ce a'a inna qaumun la Kulu hatta najua fa idza akalna la ba? mu mutane ne wanda ai ba ma san abu sai mun ji yunwa in mun tashi ci ba ma ci mai kat ba ma gyatsewa har kaga ka kula da me zaka ci ka ci kana jin yunwa kuma ka ci matsakaici fa in kana wala bud fa sulsul ta'ami wa sulsul sharabi wa sulsul nafasi in ka ci abinci sai ka raba cikin uku rabi daya abinci daya iska daya ruwa haka manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa wani kenan sannan kuma ka'ida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara faɗa cewa kar ka dinga cin abinci da yawa kar ka dinga cin abinci da yawa sai ka gyatse ka tashi hama ka sassau ta zuge su sallallahu yake faɗa cewa almu'min ya'kulu fi mi'anin wahid wal kafir ya'kulu fi sab'ati ma'a mu'mini baya cin abinci wato sai wato yana baya cin abinci da ah, da ƙwarya ɗaya yake ci abinci kafir yana ci da ƙwarya bakwai ne ya ce ta tusawa ya tusawa abdullahi ibn abbas ya ce ibnu abdullahi ibn umar in zai ci abinci baya ci shi kadai sai ce wa nafi da Allah ya samu wani mutum ka zo mu ci abinci tare da shi ya ce wata rana sai na kawo masa wani mutumin da ya zai dingici ya dingici aka dinga turo mai sai kare a karo ya cinye ya daɗa karuwa sai kuma ya ce kai ka gane wannan mutum kaka sake shigo min da shi na domin na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa almu'min ya akulu fi mi'anin wahid wal kafir ya akul fi sabatu ma'a wato mumini yana cin abinci ne da ƙwariya ɗaya kafiri kuma yana ci da ƙwariya bakwai daga cikin ƙa'idojin abinci idan ka ta abinci ka tashi ka tafi Qur'ani ci fa idza tu'imtum fantashiru idan ku ci abinci idan ku ta abinci ku tashi ku yawo sai ku yawata ba ana ci da wannan budilla da biyu na shari'a amma ka ga wasu mu duk sun kwace wannan abu sai mutum ya dauka ayi magana ce ta John ko magana ce ta wani abu a ah, magana Allah da Annabi ce wani kina kar kai haka sannan daga cikin abin da yake jawo rashin lafiya har kai iska shedani shedani hadisai da yawa sun tabbata kan haka wani ya zo zai ci abinci hadisi ibn mas'ud yana ci musulunci duk sanda zai ci abinci sai a ga yana kamar amai ya faɗi ma ƙarshen abincin ba zai ci ba kenan mata ta ta kayo ƙarin ta ɗauko wannan ɗana ta kawo shaidan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kaji kaji duk sanda zai ci abinci sai a ga yana yin amai yana wani abu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ai shaidani ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daki kirjin mara lafiyar nan ko mai abin da ya daki ki down ibnu mas'ud yake cewa fa kharaja misl jarwi wallahi sai ga ɗan kwikwiyo ya fito daga bakinsa shaidani ne an bayyana da shi mu'jiza kowa ma ya gani kowa ma ya gani sai daga cikin matsaloli wato abin da ke jawo wato wato rashin lafiya akwai sanyi sanyi iska sanyi daji sanyi kaza sanyi kaza da sauransu daga cikin rashin lafiya kan bumbaka yawan tankalita Allah wani abu na ya cewa wani ne ya kalle ka ya bata maka halitta ko ya bata maka wani abu da kake yi Allah subhanahu wataala ce wa yakadu ka kafaru la yudrikunaka bi absarihim lamma sami'u dhikr Allah yake cewa kafarai fa sun kusa ta halakar da shi ne su kashe ka la yuzlikunaka ay la yuhlikunaka su kashe ka su sa ka fadi kai tarcin lafiya bi absarihim da kambun bakansu ka ga abu halitta Allah ka canka a an gaci masha Allah masha Allah masha Allah wannan abu na kai ki masha Allah kaza kaza masha Allah kaka lalata mutum tsarin rayuwarsa kwarai da gaske na'am fa huwa yashfin kuma ne ke bani lafiya ashifa din nan wato ko ka warke da addu'a ko ka warke bil aqaqir da kwayoyi da magani ka sha aka maka injection aka maka allura ko na abu duk Allah ne baka lafiya to wannan shi ma a wannan gabar al'asul bil shifa wadda a tajiriba. asali a cikin magani gwaji ba baka buƙatar nafsi in kana neman magani me a kawai a baka magani me maka magani ko ya baka magani malam ina ayoyin da suka ce a sha uku uku su uku baka bukata al'asul bihi tajriba asali akan magani me aka gwada shi za ga cewa wani maganin ma a mafarki ake ganinsa wani maganin ma kaza mutane sun sha rashin lafiya sun sha rashin lafiya wallahi a bacci Allah zai nuna mala'ika ne wasu fa musu magani a hadith ta bacci sai bukhari suna bi dawud daga hadith na aisha Allah ya kara mata da an yi manzo sallam tsafi an masa sihiri wanda ya masa lubai ibn al-asam al-yahudi yana shiwa gidan manzo Allah sallallahu wanda ya masa wannan tsafin manzon sallam sai da kwana arba'in ba shi da lafiya na nasha take cewa amma rashin lafiya da ya samu ne an sa masa sai ji kamar yi kaza nan bai ba ko bai bai ce ya yi kawai wata rana sai farka daga bacci sai cewa Aisha ai ubangiji na yi mun fatawa akan wannan rashin lafiyar tawa ai marasa wato mala'iku ne biyu suka zo da ya zauna wajen kai na wajen ƙafa na sai na wajen ƙafa da ke tambaye na wajen kai ma asaba rajul me ya samu wannan bawan Allah da wajen ka ce matsubu tsafi aka masu ce man tabbahu wai mata tsafi ta ce rajulun min al-yahud ismuhu lubaid ibn al-asim al-yahudi wani mutum ne ba yahudi sunansa lubaid ibn al-asim al-yahudi ta ce fima da me ya haɗe mata ce fil mishqi wal mushafa ya amfani da haƙoran mataji ne da gashin da ake masa aski kusan da ke taji kai ke zuba kawai sai fara karanta masa falaki da nafi kaji mun sauka da falaki da nafi kenan annabi sallallahu bayan ya farka ya ibi sahabbai cikin sai na ali da shoransu ya suka je aka nuna wata tsohuwar rijiya annabi sallallahu ce anan aka sa tsafin sai na ali ya shiga cikin rijiyar ya ce an ma daina ma ibar ruwa ce kanuka a tashin nan ruwan rijiyar kai ka ce ruwan lalle ne min tuli malubis sau da daɗewa ma ba a iba sai ga wani dutse sai an sai suka tura dutsen da ya tura sai gashi aka ɗauko kayan tsafo sai da aka yi kulli goma sha ɗaya a jiki wanda aka maza a sallan sihiri da shi annabi sallan da ya zo sai in ya tofa ya ce qul a'udhu bi Falak, ya tushe sai ga ɗauri ɗaya kwance har zuwa har zuwa minan jannati wannan su ga wannan wani maganin a bacci ma ake ganin sa wani maganin a jikin dabbobi ake gane shi namun dawa sai ga cewa duk sanda damusa ko zaki ba shi da lafiya yake kwanciya yake abin nan to sai a ce sai a tsaya a kalli menene yake yi ai shine ma'anar khalaqa fahada kowa Allah ya nusantar da shi a ba kullu shay'in khalqahu thumma hada kowane abu ya ba shi salon halittarsa kuma ya shiryar da shi da abin da ya dace zaki in ba shi da lafiya ya san me zai je ci wannan ganyen ci wannan ganyen ci wannan ganyen sai warki kuma tsuntsaye da Allah ya dasa a cikin daji su kuma suna yi wa namun da wannan aiki da za a ce kura ko giwa tana da wani kunzi a gadon bayan ta wanda ba ta iya fasawa ba sai kawai Allah ya kawo zalbe ko ya kawo shahu ko ya kawo balbela sai ta tsaki gurin garin neman tsutsa ko na abu sai wannan ya fashi shike na sai warki kaga yadda Allah yake tsara al'amuransa magani ana samun su ta hanyar tajriba gwadawa za a yi an karanci mai ɗabi'ar wannan maganin wani maganin ɗabi'arsa sanyi ne da shi wani zafi ne wani gafi wani kaza wani kaza wani maganin ɗabi'arsa kaza to ka'ida ibn qayyim ce kullu shay yu'alaj bi diddi duk wani ciwo ana warkar da shi da wa kishiyar asalinsa duk ciwon da ya zama asalinsa shaitani ne to maganin Allah kawai a ta karanta ayoyin tauhidi Allah zai kori ɗani duk ciwon da ya zama asalinsa daga sanyi ne to zai amfani da wato wato magunguna masu zafi duk ciwon da ya zama mai zafi ne asalinsa zai amfani da magunguna masu sanyi kamar tafannuwa ɗabi'a ta zafi ne da ita an gane kamar kaza zafi ne kamar kaza zafi duk an karanta ɗabi'un nan wato tsirran idan aka samu ana tsaro ce za a ce ya aka kasa dalilin ka samu wannan ciwon ina samu sada kaza ya aka kaza kaza to shi likita yana karanto wannan dalilin da ya sa ka samu ciwon nan wallahi kankara ne shi na dinga jibga to kaga wallahi asali abinda zamewa ne ko kaza kaza kawai na tashi sai na ji da lafiya kaza to shi likita yana ɗaukan wannan information din naka yana sai dauko magungunan da suke kishiyanta wani misali in kana so abin ya fito fili in kana jin yunwa al al-khulu kaga wannan khulu ai cikin da ba wani abu ne to sai amfani da abin da zai cika wannan gurin khalas shine ma'ana wa idza maritu fa washfin wallazi yumituni thumma shi wata gagai wani zai ce to ya annabi ibrahim yi mai hikimar da ya sa ya irga mutuwa daga cikin ni'imomi kuma shi ne yake kashe ni kuma ya rayar da ni mutuwa ni'ima ce dalmatu lil ahya wa ni'matu lil amwat ni'ima ce ga rayu ni'ima ce ga waɗanda suka mutu yanzu kai za a ce kakanka na hamsin yana nan to yana harkar take a ina ma zaka zuba su kaga shi kansa akwai shekarun da yanzu in za a ba mutum da kansa zai ce baya bukatar su Gwari ya mutu shi ma ya huta da kansa yana jin cewa mutuwa hutu ce kaga a sha'anin bilam sai irin wannan daga cikin ni'ima sannan kuma idan har ka san kai aiki na gari ai ka yi ka tashi ka tafi wajen masoyi na gaskiya shine Allah ga ni sallam an ba shi zaɓi to ya kake so a bakka ne koko abin zai ce a rafi fi ana ni kai a mai da ni wajen abokai na maɗaukaka wajen wasu ko wajen masoyi na gaskiya shine Allah ni can nake so in koma sun fi san can so menene can ka san cewa can ne ba ɗauke wuta can ne ba ɓaci rai yanzu kaddarar tambayi ɗan Najeriya ka ce a dawwama a haka a ce ba tafiya dan Saudiya shi ma ya dawwama haka Najeriya ko ɗan Najeriya ce a'a wallahi a tashi kiyama in haka ce a rawa zai ce a tashi kiyama ko zai ce a an muna tumu a tayi mana tamu ko ba ka ba <laughs> ba ma <laughs> to ga wike ne ni'ima ce kuma yuhin kusa kuma zai rayar da ni wannan zai atma'u shine nake kwadayi kaga wannan shine natija duk a gama rayuwar gabaki daya ranar da za a tashi a hisabi mutum ya samu sakamako shine natija kina karshe so ake a nuna ma duk abin da kai na rayuwa a nan duniya inda ba samu falala Allah ba sama aljanna ba kai aikin banza shine wanda nake kwadayi an yaghfira li khati'ati ya gafarta min zulbaina yawmiddin a ranar sakamako rabbi habli hukuma Allah ka bani ilimi ka bani fahimta mai kyau malam ka duba da Allah ya roki ilimi ilimi shine dalilin zai bude maka wayancan abubuwan ka gane kai daga jin bayanin nan na Ibrahim kai ba sai an ce maka wannan mai zurfin ilimi bane ya fahimci cewa ai asali dama al'ilmu shine idraku shay'i ala ma huwa alai kowane abu kariske shi a yadda yake halitta wanda ya Allah ne bauta bugiranta Allah wa zai koya bauta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinci Allah ne kaza Allah ne abincin nan hanyar nan ake bi sai Allah ya bada shi lafiyar nan hanyar can ake bi ta ba a same ta kaza hanyar kaza ake bi a same shi man wato harrama usul ba al-hurum usul wanda ya kauce wa hanyar abu an haramta masa saduwa da wannan abin har abada wannan shine dalili da yasa a ƙarshe ya roki Allah ya ba shi fahimta ya ba shi ilimi saboda da su ne zaka fahimci wannan abubuwa Allah ka bani ilimi ka bani fahimta wa shikini ka hada ni bi salihin da bayan ka nagari wa ja'alli lisan sidqi Allah ka sanya min harshe na yabo ma'ana ka azurta ni da yaban jama'a fil akhirin a cikin halittun ƙarshe waj'alli kaga na wannan ashe al'umma su faɗa alkhairi akan ka alkhairi ne shi ma domin dan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa antum shuhada'ullahi ala ibadi ku shaidar Allah ne akan bayansa abinda kuke faɗa shi Allah zai yi amfani da shi akan bawa idan bawa yana sai a aiko mutane a ce a tabi unguwar da garin da ya zauna ya yake faɗa a kansa sai sa ma bawan Allah a ko me kake yi a ko me kake yi karka ce to aini Allah kaza kaza a ka fahimci cewa abin kai dan Allah kuma kai jefa farin ciki cikin jama'a ka sa musu sururi samu gamsuwa samu daɗi da kai wannan shine Allah ya ce wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna ashhadu mu'minai ma mu'minai samu su gamsu cewa wani mutumin kirki ne wani yana kaza muna samun alkhairi a wajen shugabanci kai jagora ka zama a gida iyalanka su maka shaida cewa gaskiya yana mana adalci mata ka ce ne mana adalci ƴaƴan kai ne mana adalci makotan kai ne mana adalci kaza ne mana adalci kar wani ka kokari sai ka bar susa a cikin zukatan bayi na gari ba muna nufin gama gari ba wanda ba sa alkhairi mutane na gari ake nufi na'am waj'alni min warasati jannati na'im Allah ka sanya ni ga cikin masu gadin aljanna ta ni'ima waghfir li abi ka gafarta wa babana innahu kana min ad-dhalin domin ya kasance daga cikin wato batatu wannan nema masa gafara da yi kafin ya san cewa ba shi da rabo ne Allah ya ce ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'ada ma ta bayyana lahu annahu adu lillah tabarra min inna ibrahima la'awahun halim Allah ce neman gafar annabi ibrahim ga mahaifinsa bata zamo ba ta zamo ko yayi da ka bane bata zamo ko yayi bisa ga bijirewa Allah bane a'a alƙawari ya yi masa ya ce sa'astaghfiru laka rabbi ina kana bi hafiya zan nema maka gafarar ubangiji na alƙawarin nan da ya masa kafin kuma ya san Allah ya hana amma yayin da labari ya bayyana ga wato ga annabi Ibrahim cewa baban sa makiyin Allah ne sai barantar garci ya ce ba zai wannan addu'a ba ya je na yi ina ma neman gafara akan haka ba zai ba to wannan ka'ida kenan mumini baya nema wa kafare gafara ko da iyayensa ne mumini baya nema wa waɗanda suka shura da saban Allah gafara shi sa idan mutumin banza ya rasu wanda ya shura da mutumin banza ko da za a mai sallah sai dai a samu gama gari ba za a ce limamin mutanen kirki kuma shi zai masa sallah ba ya wato ya mutu mutumin khamr yana shan giya sai a ce to a je a samu su uh, waye wato yan majiyar a ce wa ne musu sallah Allah ce ma kana lin nabi amanu. أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم Allah ta bai dace ga annabi ba bai dace ga masu imani ba su dinga nema ga wato kafare gafara ba ko da waɗannan da suka mutu din wato 'yan uwansu ne na jini suna da alaka da su bayan alhalin lamari ya bayyana cewa waɗannan wuta ne ya yan wuta za ku nema musu gafara ai ba a yi idan aka samu wanda wani mutum ya shura da saba wa Allah da kafircewa Allah da fito na fito da Allah da manzansa ko addini in ya mutu kakku masa addu'a kuma ko da yana wato yana da'awar musulunci amma an san kuma barnar da yawa addini barnar da yawa addini ya fi wato musulunci to ba za a nema masa gafara ba ku kyale shi kawai ya je abin nan ku kyale shi ko ka ja bakin ka shuka gom ta yin baka ba yan baya ba za su gyara ba an gane ai wa'azi ne hikima ce yanzu ko da Allah zai gafarta musu wannan wani abu ne daban amma ku kuma ku ji aje kun yi da'ira kuna addu'o'i akan sai Allah ya gafarta masa alhalin ya gama talaka ko da sauransu wannan kamar kun ba da lafifi ne ga yan baya kuma su yi wannan laifin wannan kenan Allah subhanahu ta'ala ya ce wa ma kana istighfar Ibrahim neman gafara annabi Ibrahim ga babansa bata zamo ba wato illa an mawu'idati wa'ada iya to mu dawo da ciki waghfir li abi ka gafarta wa babana innahu kana min dhalin lallai ya kasance daga cikin batattu kafarai wala tukhzini Allah karka tozarta ni karka kunyata ni yau mai ba so ranar da zaka tashi bayi yau la yanfa'u malun wato ranar da dukiya ba za ta amfanar ba wala banun ya'ya ba za su amfanar ba illa man atallaha sai ga wanda ya ji wa Allah bi kalbin salim da zuciya lafiyayya mai tauhidi mai ɗanta Allah da bauta wannan maganar dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba sai ga wanda ya je wa Allah da zuciya wacce take mai kyau to akwai wani haɗari babba ita alƙalbu zuciya a cikin sunan da aka raɗa mata min ga kafin ga lamun ga ba'un to yana cewa tana da haɗari domin duk inda kal wato tana nufin rashin tabbas jujjuyawa har gitsewa rikici sarka mai rikicin gangan domin wato idan ka ce kallaba wa kallabu na umur sun rikitar da lamari gare ka wato inna mun kalibun mun kalibun masu juyawa Anas bin Malik ce na shigo da manzon sallallahu da lokacin hantsi sai ya ce اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا الله مي ججياوا مي ججيه زكاتا كتبتر da zuciyata akan addininka tace ya rasulullah a ina qalba tataqallab dama zuciya tana jujjuyawa tace Allah yuqallibuha kaifa yasha Allah yana jujjuya ta yadda ka dama yace wa anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi Allah yana sanya shamati tsakanin mutum da zuciyarsa zuciyar nan ita ce ɗakin Allah a jikin mutum ba wanda ya san abin da yake ciki sai shi shi ta suka ce kamar yadda kace nan ga ɗakin Allah masallaci ba wanda za a bauta wa sai Allah to haka zuciyarka ba wanda ake so ka kudirce a ciki sai Allah shi yasa ma daga cikin kimar idan ka je dawafi sai aka ce ka sa aba a hagunka ba a dama ba saboda zuciya bangaren hagu take dan dakunan Allah bi su haɗu guri ɗaya ai san da kake wannan cewa duk yadda za ka juya daga cikin kimar ɗawafin nan duk yadda za a juyo duk yadda za a kai duk yadda za a buga kai dai kawai kana tare da Allah idan ka sa ka'aba a damanka to ɗaya ɗakin Allah ya yi nisa amma an ka sa ɗakin Allah a hagu ɗakin Allah ne ya haɗu da ɗakin Allah kamar da wa'annan masajid da lillah fala ta ma Allah ahada haka zalika shi ma alƙalmu lillah ba wanda za a kudirce sai Allah cikin zuciya Allah kadai ake bautawa Allah kadai ake kudirewa kyakkyawan kudiri yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim zuciya ita ce abu da idan ta gyara a jikin mutum duka jiki ya gyara ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci hadisi an nu'man bil bashir cikin sai musulun ala wa inna fil jasadi mubgha idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb a cikin jikin in mutum akwai wata tsoka in ta gyara dukkan jiki ya gyaru idan ta ɓaci wato duka jiki ya ɓaci lisanul fasda nisfun wa nisfun fu'aduhu wato harshen mutum shine rabinsa rabin shine zuciya baki daya zuciyar nan Allah wani lokacin ma yana kiran mutum da zuciyar shi kansa to da ita yake magana waɗanda suka yi ru'uya da Allah subhanahu ta'ala suka ce idan Allah yana tattaunawa da bawa bakinsa ko motsi ya yi saboda suka ce abin da yake yi shi Allah an ana maka magana dole zuciya ka tana nan tana sako sakon da zaka ba da amsa da shi to a san da kake wannan kai daga ji Allah yana ta baka amsa wannan abu sab sab sab hata kai kaga na yi kura in ce kaza ashe kaza kaga ya gano mini zan ce kaza kaza kaza sai ga a haka yake magana da bawa hadisi Ibn abbas inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila hayatikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya kallon surar ku kai ka kayan ka sa ko girma ko kibanka kuma tsayinka a'a yanzuru ila qulubikum yana kallon zukatun ku ne wa a'malikum da ayyukan zuciya yau ma layin fa'ilmalin wala banon illa mana ata Allah bi kalbin salim wanda ya je wa Allah da zuciya mai kyau to kaga annabi Ibrahim da ya roƙo na Allah ya amsa masa yace wa inna min shi'atihi la Ibrahim ja'a rabbahu bi kalbin salim kaga roƙon sa Allah ya amsa masa Allah ya ce daga cikin zuri'arsa annabi Nuh akwai annabi Ibrahim irja rabbahu sanda ya koma ubangijinsa bi kalbin salim da zuciya mai kyau kaga roƙon da ya ce wato Allah ka bani zuciya mai kyau ya amsa masa wani kenan abin an karanta gawa bismillah وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فقد كبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ubangiji ya cigaba da cewa uzlifatil janna za a kusanto da aljanna lil muttaqina masu jin tsoron Allah aka cewa azlafa yuzlifu izdilaf shine alqurb kenan a kusanto da wato kamar cewa san wannan wato izlaf shine a kusanto da abu kaga gashi wa uzlifatil janna za a kusanto da aljanna lil muttaqina ga masu jin tsoron Allah wa burizatil jahimu za a bayyanar da wutar jahannama lilgawin ga waɗanda suka kaucewa Allah suka kaucewa hanya ta kwarai ka kafirai wa qila lahum za a dinga gwaba musu magana ana cewa da su aina ma kuntum ta'budun ina abubuwan da kuke bautawa kai ina lata da uzza da manata ina san rai ina san zuciya ina tsare tsare da suka hana ku bin tsarin Allah suna ina min dunillahi waɗanda suke koma bayan Allah hal yansurunakum to gashi da yau ga wuta shin za su iya kwato ku yau aw yantafirun ko kuma su za su iya kwata kansu da kansu su ma za mu kawo su an tuma ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam Allah yake cewa ku da abin da kuke bautawa iraran wutar jahannam ne law kana haula alihatan ma waraduha da wayannan alloli ne ba su a za su ba ba su wuta ba a gaban su mutum zai ɗauko abin bautar sa a banda ma sha wuta Allah yake cewa fa kubkibu za a kikkifa su a zuba su fiha a cikin wutar jahannama hum wal gawun ababen bautar da algawuna waɗanda suka kauce wa hanyar Allah wawaye suka yi wa addinin Allah wato wauta asalin algawun daga algayyu ne algayyu wato wanda ya fada rami kaga wannan shine a cikin wannan akwai gwabar magana su da batattun nan waɗanda suka kauce wa hanyar Allah Allah ce wa junudu iblis da rundunar iblis haka za a kawo su ga baki ɗaya ajma'una baki ɗaya za a zuma su a ciki Kalu za su dinga cewa juna wa hum suna cikin wutar jahannama din yahtasimun a da suke fada suke rigima a junan za su dinga da shugabannin da waɗanda suke aka shugabanta masu bautar da waɗanda aka bautawa a ce tallahi mu dai mun rantse da Allah in kunna la fi dalali mubin abinda za su fara faɗa kenan wallahi tabbas in kunna ai kunna mun kasance da fibalali mubin wallahi muna cikin bata mabayyani ai a duniya ya kamata su faɗi wannan kalma a duniya ya kamata ka ce ina fa cikin bata ya kamata in gyara iz asanda nusawwikum bi rabbil alamin asanda muke daidaita ku da ubangijin talakai wannan mabiya ne za su fara za su ga iyayen gidi iyayen gidin za su ce gaskiya mun kasance cikin bata sanda muka dinga cewa matsayin ku da Allah eh istabara alladhina tubi'u للذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وما أضلنا أي باقوا يبتدموا بإلا المجرمون فاتسيشوا قبلنا كافرتي أكتموا ai wane ne batar da mu kai ba kai ka batar da mu ba ka dinga ce mana ya alƙawari zai zo da kaza ya alƙawari zai yafe ya alƙawari ma na mu illa li yuqaribuna ila Allah zulfa haka za ta ce ai abinda da haka ya ce ai ku bari mun yadda akwai Allah amma shi wannan shi zai kai ka wajen Allah yanzu ka auna wajen sarki ne kai ka tafi ka tafi wajen sarki kai tsaye ba sai da sallama ba ba sai da kaza ba ba sai da kaza ba to shi Allah tun ka zo ma shi ya zo maka wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi kusa da kai fiye da jijiyar da suke wuyanka ai abin da yasa shi sai idan ka bi hanyar wani a'a shi tabarki wanda ya san hanyar Allah mutum ɗaya ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi malam kowa makaho ne duk wanda ga gindin ma yake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine direban da zai dauko ku ya kawo ku wa ma yake cewa yake me yake faɗa cewa wa in tudi'uhu tahtadu ma'al rasulil balaghrubin idan kuka bi shi za ku shirya za ku zo inda ake so a zo amma duk wanda da ce za ka kama ba manzan sallallahu alaihi wasallam wallahi malam rami zai kai ka bai ma san hanyar ba to ta ina ake bi a je bai ma sani ba ya tattauna da Allah ya nuna ce masa haka yake so a yi masa haka wani yaudare kawai dinga ka bata maka lokaci ai abin da ya sa shi matsalar shi ne yanzu kai yanzu idan misali matsala ta same ka ba yan sanda za ka kirawo ba in ka kirawo yan sanda su kuma su je a tafi kotu a je a yi a yi kaza kaza kaza ya to abu man ya khaluq kamar ya khaluq yanzu wanda yake halitta zai daidai da wanda baya halitta ya za ka dinga buga wani misali na banza ka duba a babin zuwa wajen Allah duk wani tsani ma yadda shi wai za ta alika ibaji ani ta ce kaga nan bai sa duk inda ka tambaya ƙur'ani ta ce fa qul yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitul nas al hajj yas'alunaka anil jibal fa qul yasma rabbi nasfa yas'alunaka anir ruh qul ruh ta ce qul an sa tsani amma wajen addu'a wai za ta alika ibaji anni fa inni qarib a kusa nake idan bayi na san tambaye ka akai na ina ina ya nake ka ce musu ni wato ba a bukata sai ka ce musu ni ba a kusa nake <laughs> ujibu da'wata da'i idza da'an ina amsa kiran mai kira idan ya kirawo ni fal yastajibu li wal yu'minu bi la'alim rashidun yake cewa za su ce wa ma adallana ai ba kowa ya batar da mu ba illal mujrimun fa sai manyan kafirai fa malana min shafi'in yau gashi ba mu da masu ceton mu yau ga shi sun mana alkawari zai zo da aljihu dubu a kowane aljihu zai sa mutum dubu saba'in kuma mun zo kori gama babba telan ba abin nan wala sadiqin hamim babu kuma wani ma aboki na kudda kud ba wani ma masoyi wanda yake kudda kud wanda ma ya zo kusa da kai a ja kowa shiwa zai kowa shiwa zai ai an gane kowa shiwa zai ina uwa ina uba ba wanda zai tsaya kowa sai ya ya kubuta fa يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم ثم ذي الشأن يقولي كواتي يقولي يبقى وريدي شير ذي الشفلاء انصاب بينهم يومئذ ولا تسألون با ما ألاك أو نرانا كواتي فشي باني وان وان نيك ان وان نيك ذا ان يسلم يا فاطمه ويا فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مال ما شئت la an anki min Allah shay'a ki tambaye ni dukiya anan da Allah ki tambaye ni anan ki tambaya amma aka je ranar lahira imanin ki ne zai kwace ki kai ki aiki ki kake ce babanki ki ce kakanki karki ce kaza dinki a'a ke kanki in ka je gaban Allah kanka za ka yi magana a kai mai kai an gane wala tus'aluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku akan abin da wani ba kai za a tambaya Allah ya shi mu Allah ba mu dacewa falau anna lana karratan a wutan da na ce ina ma muna da komai duniya ina ma muna da komai karra ina ma muna da wata komawa da za a ba mu dama mu koma fa nakuna min mu'min wallahi sai mun zama daga cewa wanda suka imani da Allah ba ruwan mu da ku amma Allah ya ce walau rudu la adu liman wa an wa innahum da saboda mene ai duk wanda aka rubuta masa bata ka san a hankali a hankali ake rubuta bata amma shi a ilimin Allah can wani batacce ne dama kana ta bijirewa Allah mutum yana ta bijirewa Allah yana ta bijirewa Allah yana ta bijirewa Allah shi ne ce wala yazalu kadhib yakdhib wa yataharru al-kadhib hatta yuktaba inda Allah kadhaba makaryaci ba zai gushe yana ta ƙarya ba yana ta kokarin yin ƙarya yana shi yin ƙarya dan ya girba ta can ya shata ta ne yanzu ya zumbuda ta ba zai gushe nan hatta yuktaba inda Allah kadhaba sai a rubuta sai a rubuta shi a wajen Allah makaryaci fi kitabin la yumha wa yubaddal wani littafi da ba za a goge ba kuma za a canja ba wala yazalu sadiq yasduqu yataharral sirqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa mai gaskiya ba zai gushe na gaskiya ba yana ta kokarin yin gaskiya yayi gaskiya anan ya gaskiya ya faɗi gaskiya ya aikata gaskiya ya kudirce gaskiya ko ina gaskiya ba zai gushe yana har sai an rubuta shi a matsayin siddiq mai gaskiya a wajen Allah a shi ma a littafin da ba za a goge ba za a canja ba falau an lana karatan da muna da komai ina ma muna da komai zuwa duniya fa nakuna min mu'minin mu zama daga cikin masu imani Allah ce inna fi zalika da aya tabbacin wannan abubuwa da Allah yake ta gudanarwa da wanda kuma zai yi a ranar kiyama wallahi akwai aya akwai wa'azi wa ma kana sarhum mu'minin mafi yawancin fa mutanen annabi Ibrahim ba su imani ba mafi yawancin mutane ba sa imani wa ma sarun nasi walau harasta bi mu'minin mafi yawancin mutane ba fa za su imani ba ko da kayi kwaɗayin yin haka wa inna rabbak lallai ubangijin kamar ɗauki sarki lahu aziz wallahi mabuwayi ne ya fi ƙarfin kowa duk wani azzalimi sai Allah ya karya shi ar-rahim mai jin kai ga bayan su mu'mini na كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون لكم رسول أليم فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم mu'minin ka mu dora da wannan in ka kula wata fa kubu kibu da kalmar kabkaba ne kabkibu kibkaban kabkabatan alkabkaba wato shine a kibkan abu ƙasa kuma a danna shi to wannan ta haka wato za a saɗin wuta a cikin wuta ta ka za a sa shi ba za a zar ƙafafuwa ya tafi ba a a kifa shi za a yi kuma an zuwa kuma ana duka ana danna kan Allah ya kiyashe mu Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kazzabat qaumu nuhin lil mursalin mutanen annabi nuh sun karyata manzanni wannan ana tafi ish'ar akwai alamun cewa annabi nuh yana da wasu annabawa mataimakansa na mata an gani shine ne farkon su kuma shine babban su wannan kenan ko ya zama cewa mursalina ana nufin shi kansa domin ana irin wannan babin iltifat a faɗa jami'i ana nufin mufrad kamar faƙad fagat ƙulubu kuma an gane an ce ƙulub ai jam'i na alƙalbu in ta tuba ila na na Aisha da Hafsa idan kun tuba zuwa ga Allah an gane ko shi fi muku alkhairi faƙad fagat ƙulubu kuma domin zukatanku tarin zukatanku sun karkata zuwa ga saɓon Allah akan lamar mariyatul kifiyya cewa annabi sallam yana yana warin magafirin ya shiga ɗakin ta bata so bata sai dinga zuwa wajen ka kulub ana nufin alƙalbu ai kuma maimakon sai aka ci kuma kuma an gane kazzabat qawmu nuhinil mursalin mutanen annabi nuh sun bai wato sun karyata manzan da aka aika musu an ka fassara ta wannan fuskar yafi domin da aka kubuta da sabanin masu fassara da yawa iz qala a akhuhum nuh lokacin da dan uwansu annabi nuh dan uwansu na jini ya ce musu ala ta taƙo ne shi ba za ku ji tsoron Allah ba ba za ku daina abin da kuke yi ba ya same su menene suna bautawa bautar gumaka suke wa qalu la tazarunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصرة قد أضلوا كثيرا عبد الله بن عباس كما تشوف في البخاري في مسلم يكتب هؤلاء أسماء رجال صالحين وانا سنة عندك إرجع سنة مزاجين da suka mutu sai suka ce ba za mu gina hotonsu mutum-mutuminsu don kar a manta da su ya ce fatala alaihimul amad sai zamani mu tsayi fanusiya da ilmu aka manta ma sababin ma gina wannan gumaka wani da ta aka ana bauta musu haka ne dama wani zai fara tun ana abin nan cisa masu siffa ta almajirci ko ma'alimta kar ka sa wa kanka san girma sai an girmama ka ana ke samun matsala a ɗabi'a duk inda ka sani a kowane addini a kowace al'ada suna girmama jagororin addininsu ko ina da ka sani a ko ina ne ba inda ba ta girma jagororin addininsu to idan garin a girmama ka aka dinga ɗaukar siffar Allah tun daga dindaranka da ranka ana baka kana shiru kana matsewa kana cewa ai ba komai to wallahi wata wata rana sai an bauta maka da kuma gashi dan a gefe gashi dan ga mutum dai abin da ce a kanka dinga yi wani abu da ba zai na sai ka ba mutane tsoro sai ka razana su a asali wannan abin da muke na wa'azi ko faɗakarwa ba yadda mutum kake ne ba yadda Allah kake ne ba kuma duk bawa mai ƙoƙarin kwantar da kai da mai da kai ba komai ba Allah ya fi ƙaunarsa ka girmama wannan abin wannan kenan kuma kar ka damu garin sai an girmama ka garin kai dole a yi maka zai hana ka sana'a ai mu malam mu a matsayin mu na malamai a matsayin mu na shehunai yanzu mu za a yi haka ba wannan wannan abin nan bane in an zo karatu ku karatu ana idda da karatu ka zama ya ragoye mutane inda ake neman abinci kai ma ka je ka nema abinci yanzu ma malamin islamiyya ma mu a nan sai dinga neman shi ma sai abin nan malamin yara sai ke uban yaran da kowa sai ya shi in ba girmama shi kuma ya tafi shi garin ka a girma shi shi babba ne zai hana shi sana'a wai ka a gan shi kamar malam yana sana'a to ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa min nabiyin illa wa qadara a ma. babu wani annabi fati sai da kiwon dabbobi قالوا يا رسول الله ولا أنت قال ولا أنا فكنت Makka لأهل مكة على قراريط حكى يتني ما mutanen Makka ciwo mana. suna ba wasu 'yan filan da kwabbai duk annaba sun wani annabin kafinta ne wani annabin makeri ne wani annabin manomi ne wani annabin kaza ne wani annabin kaza ne kowa da sana'arsa ka ji wani ce la as'alukum alaihi ajra la as'alukum alaihi mala ni fa bana roƙon ku ladan koyar da addini bana roƙon ku sakamakon koyar da addini in adriya illa rabbi in adriya illa ala Allah ni kadai ladana wajen Allah wajen Allah nake neman ladan wannan shi haka annabawa suke faɗa to da wayannan mutane sai aka bauta musu bayan an bauta musu to shi daga cikin hikimar aiko annabi nuhu salam dan ya zo ya hana wannan bauta wa shewunan da bautar shewunai yi mai a ga shewunai ta rikide ta koma bauta to a nan ne shi suka ce wa ƙalu suka ce la ta aliyatakum kai kar ku bar abun bautar ku wala tazaruna wadda ku yanzu kun bawar waddu wa suwa da suwa wa yagusu wa nasara wannan ababu ba ku bar su duk yadda za a yi in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna Aliha. wannan bai so yake ko wanda ya kwantar da mu da ga gabarin ababen bautan ba in ba mu dage ba dole mu dage mu rike su wannan kina Allah ya mu Allah ce da yace musu inni lakum rasulun amin yace ni manzo ne gare ku ni dan aike ne gare ku amin kuma amintacce kun sani amintacce ne na Allah muta'in samma amin fattaqullaha ku ji tsoron Allah ti'un ku yi min da'a ku min biyayya nusantar da ku hanyar Allah ma as'alukum alaihi min ajr kuma ba na roƙon ku sakamako akan koyar da wannan addinin ji ko to wannan shine asalin idan ba ya roƙon sakamako zai zama zai yi mai sana'a annabi nuhu alaihi salam wato najjar ne kafinta ne ko makeri ne shine farko wanda ya fara kera jirgin ruwa a duniya Allah ce usna'il fulka bi ayunina ka kera jirgin ruwa ka ji ko makeri ne ba na roƙonka tunda da ai mutum ne dole zai ci zai sha tutai na zai samu abin da zai ci amsar zai nemo su ta hanyar da ba ta su ba hanyar sana'a kenan ba wani wani da awa ba ta sai sana'a magana gaskiya kenan in kana kira kana abu kudin laraba ba zai rike ka ba an gane sannan fatu da buzu da ake kawo ranar sallah ba zai rike ka ba ba zai rike ka ba sannan idan aka yi mutuwa malama ɗan ɗan alhaji da tsofin takalman alhaji ba zai rike ka ba hausa suke cewa tsammanin marabbuka ko malam ya ƙi noma don jiran hatsin zakka ko wannan ba zai yi ba wannan tsammanin mara bukan yanzu ba zai yi ba ka zage ka kuke ka zage ka kuke ka je ka nema kuma an jima ka zo kai wa'azi suka ji baka jin haushin kowa ko sai kai karatun ka hankalin ka kwance kuma wanda zaka buga waya ki dagawa ba wanda zai bugo maka maka ki dagawa ba wanda zai karso ne ya san baka bukatar komai a wajensa wannan addinin addinin Allah kake nema Allah ce am tasaluhum ajra kana rokon sakamako ne fa kharaju rabbika khair kai malami da Allah ya sa maka naka albashin ai yafi maka alkhairi wa khairu rafiqi tun mafi alkhairi masu adatawa. da zaka tashi da sunanka na malamin islamiyya malamin addini ka nema kai kewa abin ka ah, ba yan kasuwa ne suke zuwa wajen kai musu addu'a ba Allah ya sa kasuwa ta haɓaka ba to kai ma kai kasuwa ta kai kai sana'ar addu'a mana sai kai son ka sana'ar addu'a kuma duk abin da ake shiga na rayuwa kai ma ka shiga in an fito siyasa kai ma ka tsaya in ana neman sarauta kai ma ka nema in kana da bukata idan ana neman kaza kaza kaza in an yi tawo za a bada gudunmawa ka ce ni ma ga tawa in za a gina asibiti sai a ce malam ya gina asibiti malam kalmar malintan na anan fa ta lalace ka je saudiya ka gani kai wallahi ka je ma america malaman addini namu na america a kwamitin masallaci kwamitin masallaci wani dan uwa ke gaya mu a america masallacin bai fi wannan ba ya ce wallahi abin da suke da shi akawun ɗin mutane ya fi naira biliyan ɗaya da wani abu biliyan ɗaya da wajen ɗigo biyar kwatmitin turawa da kake ganin su kamar yan wuta to yin suka musulunta sun fi ka aiki a nan ne nake gaya ma a nan ne ake malam kawai malam zalla amma ta zaga malam injiniya malam likita malam kaza malam mashahurin dan kasuwa malam kaza ma'a malam aliyu halabi allah ya malam saudiya ne ya rasu maktabarsa kawai labiri ɗinsa i labiri nasa ya fi daga nan zuwa sabon titi an rajishi kowa sani ɗan kasuwa ne kuma a tajiri ne yana da masu kuɗin duniya Kuɗin duniya duniya malaman addini ne wannan wakafiya ɗin za ga cewa duk littafin da kake so ka buga a baka shi kyauta ta ka ce ai ya rasu yasa duk malaman musulunci kawai duk sanda kake bukatar musu kai kan ka buga a kyauta za a baka littafi yana daga cikin wanda suka fi kowa kuɗi a duniya malaman addini ne abin da in jigon ku da girma annabi suleiman malami ne annabi ne kuma ba a taɓa samun mai sarauta sa ba aljanu sa ne mutane yaransa ne kuma shi masu neman masa kuɗi Allah ya ce har aljanu har ƙarshen ruwa wa minan shayatin man yagusuna lahu wa ya abudu na amalin duna zalik akwai wanda masu sai sun shiga ƙasar ruwa za su yabo masa gwalagwalai kuma Allah ya ce masa ba fa zan maka hisabi akan haza a ta'una famnun aw amsik bi shi hisab wannan kyauta ce ne maka ko kai sadaka ko ka kai ba zan ma hisabi ba kuma sai ka shiga aljanna ko ba sa so shi sa malamin addini ya miƙe malamin addini ya shiga siyasa wannan siyasa da ake yanzu malamai muke bukata kudin nan so muke koma hannun malamai dama ku kuke wa'azi malam yanzu ku wa'azi sai dai a tunatar da ku malam wallahi wata mata ce za ta haihu malam wallahi sai ba su da abinci malam wasu ga dama shi ka gina foundation ka je ka je Saudiya ka gani wannan Abdulrahman Sudais Allah ya kara masa lafiya shekaru kamar biyar da suka fice aka kawo motocin da suka fi kowace mota tsada a duniya ya ce a kawo guda hamsin a kawo limamai na kasar sudan mutum hamsin wannan motocin ko shugaban kasar amerika baya hawanta ya siya musu da kudin sana'ar jihu ga manya-manyan hotel bubbuge su ka je haram kowa ya san zamzam haram akwai ɗakin da kwana ɗaya miliyan takwas ne wani ne ya gina shi ya bayar da shi fi sabilillahi masu wannan sifa ta malinta su wannan abubuwan da shaidu su ku miƙe ku wannan ani aran ma ne ka ce ka kana bin babu kai jawo tsaki hanya ta bin abin ka kaji to mu yanzu a matsayin mu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 É, é coisa de.